sha hudu ko sha biyar kamar da ake sabani nawa ne yau sha nawa eh sha hudu ga zulqa'ida watan sha daya a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da daya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da daya miladiyya Maudu'in mu yau kamar yadda na faɗa shi ne guzurin mahajjata ko kuma jagoran mai haji har ma dai da mai umara. Wato lacca ce ko tunatarwa da ta kunshi faɗakarwa dangane da ahammu masailal hajji wal umra. Wato mafiya mahimmancin mas'aloli da suke cikin aikin haji da kuma umara. ba dan komai ba sai dan tunatarwa dangane da yan uwanmu waɗanda ubangiji ta'ala ya yi musu muwafaka za su ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wajen sauke wannan farali mai girma a cikin musulunci shine aikin hajji farko dai mu sani cewa aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar saboda abin da ya tabbata na hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar Allah su kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sala wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan wato an gina musulunci kan al'amura guda biyar abu na farko kalmar shahada wadda ta kunshi kadaita Allah kadai da ibada da kuma kadaita manzon Allah da yin da'a yadda Allah kadai ake bautata ba to haka manzon Allah ne kadai mai yin bayanin yadda za a yi bautar abu na biyu tsayar da sallah abu na uku bayar da zakka abu na hudu aikin haji abu na biyar azumin watan ramadana haka ya zo a cikin wannan riwaya da na kawo mana yanzu a wata riwayar za mu ji an fara ambatan azumin ramadan sannan aikin haji shi yasa wata rana da abdullahi dan umar ya faɗi wannan hadisi a gaban waɗansu ɗalibansa ya gabatar da aikin haji kafin ya ambaci azumi sai shi wanda ya ji cikin ɗalibansa ya ce da shi a'a ba azumi ba sannan aikin hajji sai manzo Allah ce wa hajji sai Abdullahi da Umar ke yace wa hajjil baiti wa sawm ramadan hakaza su min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace a'a aikin hajjin da za a ambata sanar ramadan haka na ji haka na hardato daga bakin manzo Allah wato aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar sannan abu ne wanda yake wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya bashi iko ansa kiran annabin Allah Ibrahim ne da Allah ya ce da shi wa azzin hajj ya atuka rijalan wa ala kulli damir ya atini min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimat al an'am wa azzin fil nas bil a tsakankanin mutane cewa su zo aikin hajji. idan kai wannan shelaɗin, ka ta kururuta cewa a zo a aikin haji ya tuka rijalan mutane za su zo maka waɗansu suna tafiya a ƙasa wa ala kulli za su zo maka waɗansu kuma akan dukkan dangin abin hawa da za su samu a aikin haji wa yadhkuru fi ayyamin ma'lumat kuma dan su ambaci Allah a kwanakin da ake kira al-ayyamul ma'lumat shine aikin haji ranan haji da kuma kwanaki uku da za su biyo bayansa ayyamu tashrik da kuma ranan haji suna ake kira al-ayyamul ma'lumat an gane ko idan kuma an ce ayyamun ma'adudat ko ayyamun tashrik so ne kwanaki guda uku na bayan aikin haji an gane ko amma ayyamun ma'lumat su wannan guda uku haɗe da yinin ranar idin babbar sallah kenan aikin hajji abu ne mai matukar falalar gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda ya aikin hajji, ba tare da ya kusanci iyalinsa ba a cikin kwanakin hajjin ba tare da ya aiwatar da wani abu na fasikanci ba ya dawo daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana kaga abu ne mai matukar falala sannan duk da wajabcin aikin hajji. akwai bukatar istisa'a wato samun iko to menene istisa'a din akwai ruwayoyi da waɗansu hadisai da suke nuna abinda ake kira da istisa'a shine azzat war rahila ga abin hawa ga guzuri waɗannan hadisai inda sun inganta da wannan ya zama shine istifa'a to amma a gaskiya wannan ba shine kadai istifa'a ba lalle guzuri yana cikin istifa'a kuma abin hawa a wani lokaci yana zama cikin istifa'a ba ko da lokaci ne abin hawa ke zama istifa'a abin nan ba domin wanda yake cikin garin maka zai aikin haji akwai bukatan wani abin hawa ba ba bukatan wani an gane ku sannan ta iya yiwa ga abin hawa ga guzuri ko mutum baya da koshin lafiya har yanzu kaga babu istifa'a kenan ta iya yiwa ga abin hawa ga guzuri sannan yana da ƙoshin lafiyar da zai je aikin haji amma hanyar da zai biye je ana yaki misali mun tashi a jirgi sai muka bi sararin samaniyar ƙasar da za mu keta mu je can ba mu da wata hanya sai nan ana faɗa ta yadda a iya harbo jirgin kaga ba mu da istifa'a da haka sai mu komo gida a kenan abin da ake kira istifa'a ya ƙunshi ƙarfin jiki ya ƙunshi amincin hanya ya kunshi guzurin da zai kai mutum ya dawo da shi kuma ya bar iyalinsa gida ba tare da sun yara ba tun da Allah ce walillahi ala nas hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil alamin wato ubangiji ta'ala ya wajabta akan mutane hijjul baiti a wata kira'a hajjul baiti ziyarar dakin sa na Ka'aba don aiwatar da tawafi da sa'ayi da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan amma ga wanda yake da ikon tafarki zuwa can din ga wanda ya samu damar zuwa can din abu na farko kenan da kuma abu na biyu abu na farko kasancewar aikin hajji rukuni da kuma wajibi ne abu na biyu kuma kasancewar aikin hajji abu ne mai matukar falala abu na uku ayyukan hajji ana aiwatar da su ne a salo guda uku abinda ake kira al-ansaku al’ansak jam'i ne na nusuk nusuk kuma shine kala daga cikin kalolin aikin haji kala na farko ifradi shine kadaitaccen aikin haji kala na biyu kirani shine aikin haji haɗa da umara a cakuɗe da juna kala na uku tamattu'i shine yin umara a kwanakin haji bayan mutum ya sauke umararsa to kuma sai ya zauna cikin tufafinsa na gida kamar ba mai aikin haji ba yana jira sai ranar takwas ga wata sannan kuma ya kulla niyya ya fita don niyyar aikin haji ina fata an fahimta wato kinan da ifradi da kuma kirani da kuma tamattu wannan ne mafi falala cikin waɗannan ayyukan haji gaskiyar al'amari aiki mafi falala daga cikin waɗannan nau'ikan aikin hajji yadda dalilai na shari'a suka nuna shine tamattu'i ga mutumin da bai sami ikon kora dabba daga garinsu ba amma idan mutum na da ikon ya kora dabba daga garinsu tun kafin ya je miƙati ya je da ita har ya yanka a ranar sallah ba tare da wani wahala ba to kaga yayi kirani kenan to a nan gurin sai waɗansu suke tattaunawa kan cewa da tamattu'i da kirani wanne yafi Tun da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kirani ne sai waɗansu suke ganin shi yafi waɗansu kuma suna ganin a'a ai manzon Allah da kansu duk da yayi kirani ya ce inda za a mai domin da baya ta koma gaba kwanakin da suka shuɗe a ce yanzu za a maimaita mun su da ban koro dabba ta ba daga madina da ni ma na taho ba tare da dabba ta ba idan nazo zo na yi ɗawafi na yi sa'ayi sai in yi aski na sauke umara in sa kayana na gida sai ranar takwas ga wata sannan in kudurin niyyar aikin haji yi min kenan mutu sai wannan ya nuna fifikon mutu ikin ina fata an fahimta Don haka dai ba tare da tsawaita zance ba ba tare da kawo maganganun maluma da suke waɗansu fifita ifradi waɗansu fifita tamattu'i waɗansu fifita kirani ba tare da tattauna waɗannan dalilan ba a taƙaitan takaicewa aikin haji mafi falala mafi romo shine tabattu wato ka ɗauki umara bayan ka sauke sannan daga baya ka zo ka ɗauki ne ka da aikin haji saboda abinda muka gabatar na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi kan daman ba a maganarsa duk da cewa a malikiyance su sun furin jayar da ifradi suna ganin shi fi falala amma zance mafi inganci tamattu'i ne ya falala saboda abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanan lokacin da manzon Allah zai aikin hajjin sa na ban kwana kuma dama shine na farkon kuma shine na ban kwana lokacin da yazo zai wannan aikin hajjin na sallallahu alaihi wa sallam da yazo zulhulaifa shi da sahabbai ya ce wanda ya ga dama ya ɗauki umara kaɗai idan ya je ya sauke sannan ya yi aikin hajji kaga ta mutu yi nan. wanda ya ga dama ya ɗauki aikin haji kadai ifradi wanda ya ga dama ya gwama aikin haji da umara a haɗa cikin niyyarsa sahabbai suka taho a haka har sai da suka zo wato ainihin suka yi dawafi suka yi sa'ayi sai manzan Allah ya ce musu to dukkan wanda ya taho da ifradi ba tare da ya koro dabba ba dama ifradi ya ɗauko to da ya yi umara ya yi aski ko sai ya mayar da ita umara kadai in ya so ranar takwas ga wata ya sake daukan aikin haji sai ya tursasa su duk wanda ya taho da ifradi sai da manzon Allah ya rusa mace in banda wanda ya koro dabba daga Madina wanda ya taho da kirani an bar masa wanda kuma dama ta mutu iya zo shi dama ai ba ruwansa dama umara dauko kawai yana fata kun fahimta suka dan yi jinkiri manzon Allah ya sake daddada musu suka dan yi jinkiri ya sake daddada musu sai da ya tilasta su kowa sai da ya fas. na wannan aikin hajjin nashi ma'ana ya mayar da shi umara ina fata an fahimta sannan ya ɗauki niyyar ranar aikin shi ya sa ma da yawa daga cikin waɗansu malamai suke ganin cewa su ifradin ma yanzu idan mutum ya bayar da hujja domin mansukh irin su Sheikh Nasiruddin Albani suna ganin duk wanda ya ifradi yanzu mansukh ne an shafe shi suka ce tunda manzo Allah tun lokacin ta ce sai san aji suka dan yin ne yace sai kun aji sai da aka zo karo uku ce kai kowa fa aji sai ga dai ran manzo Allah ba su nan kowa aji to an shafe shi wannan ba dai maganar tattaunawar mu ce ba yanzu mu dai mu dauka ta matu'i ya fi falala ko ba haka ba to tunda ta matu'i ya fi falala yanzu kenan bayanin da zan yi mana na siffar aikin haji domin ya zanto jagora ga alhazanmu bayani ne na matu'i tunda da shine mafi falala ina fata an fahimta ka fara daukan umara sannan idan ka kammala umara sai ka dauki niyya ta aikin haji har ka kammala to shine za mu yi bayanin yaya waɗannan al'amura suke farko yaya umara take a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun gama umara mun je mun yi sai ko aski sannan sai mu zo kuma mu kaddara kanmu ranar takwas ga wata to ga mu mun tafi mu har mu je ko mu yi aikin haka ko mu dawo to daga baya kuma in akwai waɗansu matsaloli da za su yi sai su da haka yanzu bayani ne na umara tunda ta mutu izami mai umara farko abin da ake fara bukata yi bayan ya tabbatar ya je miƙati zai yi wanka wannan wanka da mutum zai yi wanka ne na ɗaukar ihrami ko da mace tana kwanakin al'ada ko da mace tana da jinin biki za ta yi wannan wankan domin wanka ne na ihrami bayan mutum ya yi wanka waɗansu malamai sun yi bayanin za ka yi wankan a siffar wankan janaba kawai niyyar ta bambanta su bayan ka yi wanka babu laifi ka shafa turare a jikinka babu laifi ka shafa turare a jikin ihramin da zaka sa bayan ka sa turare a jikinka ko ihramin da zaka sa sai ka cire kayanka na gida idan ka cire kayanka na gida sai ka ɗaura tufafin da ake kira ihrami wato su ne kwarjallar da za ka ɗaura a ƙugunka wanda ake kira izar da mayafin da za ka sagala a kan kafaɗunka da ake kira rida duk wannan muna magana a kan cewa ga abin da ya shafi namiji bayan ka riga ka ɗaura waɗannan tufafi a jikinka to nan take sai ka ƙulla niyyarka ta umara niyyar zuci kaɗai a lokacin ba za ta wadatar ba har sai ka furta talbiya misali zuciyarka na ƙulla na yi niyan umara yanzu zai shiga cikinta bakin ka na furta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika waɗansu malaman suka ce a a wannan lokacin tunda dai kulla niyya ce zuciya na kulla niyya bakinka kuma na cewa labbaik allahumma umratan in ka ce labbaik Allahumma umratan yayi in ka ce labbaik Allahumma labbaik zuciyarka na kulla niyyar ga ka shiga cikin umara shikenan yayi ina fata an fahimta wani zai iya tambaya ta ina batun sallah raka'a biyu batun sallah raka'a biyu mutum zai yi hakan ne inda a ce zai ɗauko ihrami daga wurin ɗaukan ihramin mutanen madina wannan zai ja mu zuwa ga cewa to ina ne wurin daukan ihramin mutanen Madina ko mu ina ne wurin daukan ihramin mu manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya sanya abin da ake kira miqati wurin daukan ihrami miqati wanda ake kira al-miqat al-mawaqitul wurin da aka haddade aka iyakance cewa daga nan ne za ka cire kayan gida ka sanya ka. akwai juhufa ga mutanen sham da mutanen misra da komo irinmu nan 'yan afirka ta yamma wuri na biyu ya lamlam wanda ya shafi mutanen yaman wuri na uku Laifa wanda ya shafi mutanen madina wuri na hudu zatu ir wanda ya shafi mutanen iraq wuri na biyar karnul manazil wanda ya shafi mutanen najd ina fata an fahimta wurare nawa kenan biyar da juhufa da yalamlam da zulhulaifa da kome zatu irkin da kuma karnul manazil shine wani malami ke cewa irkul iraqi yalamlamun yamanun wa zulhulaifata yahruhu al-madani wa shamu juhfatu immararta biha wa ahlu najdin qarnu fastabil irqul iraqi kaga zatu irq na mutanen iraqi kenan ya lamlamun yamanu ya lamlam kuma na mutanen yaman wa zulhulaifa yahrubu al mutanen madina kuma daga zulhulaifa wa shamu juhfata immarartu biha wa biha mutanen sam kuma daga juhufa wa ahlu najdin qarnu fasabini mutanen najd kuma daga qarnul manazil an gane ko mutanen najd wato kaman wajen riyad da sauran makamantan to ina ne namu a cikin waɗannan wurare wato mutanen madina ce kadai inda za ka ɗauko miƙati daga wurin mutanen madina to shi ne za ka yi wannan sallan nafila raka'a biyu wannan sallan nafila raka'a biyu ba dan ihrami ne ake yin ta ba sai dan kasancewar zulhulaifa tana cikin wurin da ake kira wadil aqiq wadil aqiq manzo Allah kuma ya faɗa cewa wannan wadi wadi ne mai albarka ya kuma nuna dukkan wanda tafiya ta kama shi ya bi ta wadil aqiq zai tsayya da zango to lalle ya sallan nafila a biyu a wajen a sai kenan ana yin wannan ne ga mutanen madina kadai to waɗanda ba su fahimta ba da suka ga Allah ya je wurin ya yi nafila a biyu sai suka ɗauka wannan nafila biyu na menene na ihrami da su ko ba na ihrami ne ba na kasancewar wajal aqiq ne kawai dan da na ihrami ne da wanda suke ma na juhufa sai mu ce su yi na yalamlam ma su ce su yi na karnar manazil na irin sun mu ce su yi to amma ba na ihrami ne ba na kawai an bi ta wurin da ake kira wajal aqiq ina fata ko fahimta to mu kuma miƙatun mu ana kiransa juhufa mu nan mutanen Najeriya miƙatun mu juhufa to a yanzu juhufa din nan ta riga ta zama cikin ruwa amma garin da yake opposite da ita a gabar teku ko a wajen teku shine garin da ake kira Rabik wurin da ake kira Rabik Hausawa suna cewa Rabinga Rabik nan ne ya kamata mu je mu ɗauki ihrami to kuma mu ga shi a jirgi muke wucewa ba jirgi baya ajiye musu ya ji jidda to don haka me hukuncin daukar ihrami daga jidda tsakani da Allah dukkan wanda ya ɗauki ihrami daga jidda ya wuce jikati duk ɗan Najeriya da ya je Umar ya ɗauki ihrami daga jidda ko ya je aikin hajji ya ɗauki ihrami daga jidda ya tabbatar ya ketare miƙaci ko shakka babu idan an bi malikiya tsantsa sai yi yanka domin ka'idar malikiya duk wanda ya tsallake wannan wuri ya tsallake mikati sannan ya ihrami to zai yanka sai fidiya ta kama shi ina fatan kun mai da da haka masu zuwa umaran mu ko alhazan mu waɗanda suke zuwa su sauka a jidda su tafi madina in sun gama ziyara sannan lokacin za su fito daga madina su dauki ihrami daga wurin da mutanen Madina suke dauka kaga su ba su da matsala domin dama ka'ida duk garin da ka je daga can zaka wuce haji to sai ka dauko daga inda mutanen wannan garin suke dauka tunda ka kai ta can wurin daga nan wurin in ka tafi London sai ka dauko daga inda mutanen London ke dauka in ka tafi America sai ka tafi daga inda mutanen America suke dauka in ka tafi Taki in ka tafi ina ne duk garin da ka je za ka dauko daga inda mutanen garin suke dauka ba za ka ce sai ka dawo ta garin ka ba to kaga waɗanda suke zuwa madina sannan su ɗauko ihrami ba su da matsala amma matsalar shine waɗanda za su tafi daga nan lokacin an riga an rufe tafiya madina ta yadda da jirgi ya ajiye su a filin jirgin sama na jidda za a ɗauke su ne kai tsaye a tafi da su makka to idan suka ɗauki ihrami daga jidda daga filin jirgin sama su tabbatar sun saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun taba tattauna wannan matsalar a wata shekara ko shekaru hudu ko biyar da suka wuce baya a nan ofishin hukumar alhazai ta jihar kano wani aikin hajji da za mu tafi ana tattauna wannan muka ce to mu dai muna ganin daga cikin matsalolin da ake yin kuskure a najeriya akwai wannan a ciki wa kuma dan su malamai sun bada fatawa sun cewa an yi jima'i a nan Kano jidda bikati shi kuma ko an yi jima'i a Najeriya duk da mu gashi shi ko jima'i ko na mutanen Madina ma ba karɓe shi ba lantana na wani mutanen Kano kuma ko na mutanen Najeriya ko mutanen Makka suka yi ijma'i ba sunan sa ijma'i ba daidai da amalu ahlul Madina da Imam Malik ke kafa hujja da shi sunan sa amalul Madina ma ba sunan sa ijma'i ba ko ba dukkan malamai suka sallama masa ba kuma ahlul Madina amal ahlul Madina ba dukkan su ne yake zama hujja ba akwai wanda zai zama hujja akwai wanda ba zama hujja yanzu ba mujalin magana bane a kansa ni da malam abdulham muka tsaya tsayin daka muka ce lalle wannan ba su da hujja aka tattauna tattauna mai tsawo da karshe an yadda kan babu hujja din yanzu mai rage muka ce to mu abin da muke gani shine aiki ne na hukumar lahazai za ta warware wannan matsala ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu imma dai ta tattauna da hukumar alhazai ta kasar saudiya yayin da duk aka kai alhazan mu daidai lokacin da an rufe tafiya Madina kawai daga Jidda za su wuce Makka to idan aka dauke su a dogayen bas bas din nan kafin a tafi da su Makka sai a kai su rabik yana fatan kun fahimta je su yi wanka a can su dauko ihrami a zuwa a wuce in hukuma da hukuma aka tattauna da wannan ba za su saba ba an riga an huta alhazan mu sai aikin hajjin su wanda suke jin lalle sun kwatanta abinda Allah yake so sun kwatanta yadda manzo Allah ya shirye da su wannan abu ne mai sauki da hukumomin saudiya a tattauna wannan tun da fatawar su ta kasar su cewa jidda ba mika ba bace ba har shek abdulaziz bin baz ya mutu ya bar duniya yana daukan jidda ba mika ba bace ba haka dukkan malaman saudiya shahararrun nan kowa dauka jidda ba miƙati ba ce ba kwamitin fikihu na karkashin rabita kungiyar haɗin kan kasashen musulmai ta duniya sun yadda cewa jidda ba bace ba ce ba hay'atu kibaran ulama na mamlaka ta arabiyya saudiya sun yadda jidda ba mika ba bace ba ina fatan kun fahimta da kyau saboda haka jidda ba mu miƙati ba ce ba kaga idan aka wannan za a warware ma kuma in ba za su iya zuwa su tattauna da hukumomin Saudiya ba kan wannan to ai suna magana da waya don lokacin da jirgi zai tashi ganin yaje can gurin sun san yauta ake rufe tafiya Madina ta yadda yan alhazai sun tashi daga nan ba za su samu zuwa Madina ba to tun daga nan sai a sanar da mu a tanadi ban dakuna a filin saukar alhazai da abin da sauransu a sanar da su to kowa ya yi wanka daga nan ya sanya turarensa daga nan ya cire kayan gidansa daga nan ya ɗaura ihraminsa daga nan idan an je daidai lokacin da aka kusan zuwa juhufa din nan ana sararin samaniya sai a sanar a jirgi a sanar da turanci da hausa da fulatanci da yarbanci da inyamuranci duk jirgin da ya tashi da kano kan ai dama zai yi turanci ko fulatanci ko hausa dole ne za a ji wanda ya tashi daga Kaduna ya hada da yarukan da ke can wanda ya tashi daga Maiduguri kuma a yi barbarci da sauran abubuwa wanda ya tashi daga Lagos kuma a yi yarbanci wanda ya tashi daga Port Harcourt ba a yabin nan wanda ya tashi daga Abuja Center of Unity ya hada duka ko ba haka bane ba duk dai inda aka faɗa dai jirgin da duk ya tashi daga ko ina a faɗi mafi rinjayen yaren da ake jin mutanen wurin za to jama'a nan da minti biyar muna kan miƙaci da haka kowa ya kulla aniya ana zuwa labbaik Allahumma labbaik wanda ma zai rike speaker din a cikin jirgi kawai ana zuwa wata yace labbaik allahumma labbaik ma'ana isharar ga mutane cewa lokacin kullu niyya yayi shikenan sai saukar da ihramin an riga an warware wannan matsala in aka yi wancan ta farko ta in an yi wannan ta biyu ta yi amma matukar aka yi ɗaya daga cikin wannan aka je kawai ana kyale mutane suna daukan suna daukan miƙati daga jidda wallahi tallahi an saɓa wa manzon Allah ko shakka babu kuma duk haka yake a Najeriya lokacin haka muka tattauna aka ce to ai za a tattara za a je a ga me za a yi har yau shiru kace ji kamar an aiki bawa garin to saboda haka kowane mutum da ya tashi zai yi aikin haji kai ka tabbatar cewa yaya za ka yi in an tafi da kai a jirgin farko za ku wuce mu dina baka da matsala amma in ka tabbatar da karshe za a tashi da kai to mafi kyau ka yi wankan ka sanya tufafin ka daga filin jirgin sama babu abin da ya tafi tun daga nan kafin a tashi da Kano tun daga nan kafin a tashi da Kano ka kulla niyyar ka duk inda aka yi awa uku da rabi ana tafiya ka kulla niyya to ka tabbatar ka kulla wajen miƙati inda awa hudu ne daga nan zuwa jidda kai ko awa uku aka yi da kwata ka kulla niyya insha Allah ka yi daidai ka dai kulla niyya kafin ka je miƙati ka fara talbiya ka kyale sauran mutane ba kabarin ku ba tunda su sun ce za su saba manzon Allah kai kuma sai ka bi shi shine magana kawai muna fahimta da kyau yanzu ka riga ka yi niyya ka sanya tufafin ka ka kulla niyya labbaik allahumma labbaik za ka yi ta yin talbiya aikin da ke kanka yanzu shine talbiya kar a manta cewa ita mace ba a ayyana mata wani kaya da za ta sa ba don haka za ta sanya kowane irin kaya da ya halatta ta sa ta fita unguwa da su kaya na mutunci kaya na sutura amma ba za ta sa safar hannu ba ba kuma za ta rufe fuskanta ba da irin murfin fuska din nan da mata ke rufe fuskar su za ta bar fuska ta bude kuma hannayenta ba tare da ta sa safar hannu ba ta sanya kaya kowane iri ne ba lalle bane sai mace ta sa fari galibi kasan ga nan gudan an sa mata waɗansu su ɗinka fararen kaya da dogon wando da farar riga zulumbu ba wanda ce sai kin yi wannan in kin yi fari yayi in kin yi baki yayi in kin yi kore yayi in kin yi menene ma yayi ina fata an fahimta ba kayyade musu wani kaya mai kala sananne ba ko mu maza da muke sa wannan izar da rida din wato siffar kayan ne kawai aka kayyade mana lalle kar ya zanto dinkakke ya zanto wato ainihin zani ne za ka daura a kugu da wanda za ka rataya amma ba a ce dole ya zama fari ba kasance wasu fari mustahabi ne in ka sa baki ba wanda zai ci aikin hajjin ka zai ba kun fahimta da kyau to za ka yi za ka yi ta yin talbiya a lokacin daga lokacin da ka kulla niyya din nan to ba aikin da ke kanka sai talbiya manzon Allah na son daga murya da talbiya wato karka yi ta a sirrance amma ko ba ta akai kai raki da yawa ba kuma yadda za ka gaji a sai kai tsaka tsakiya manzon Allah ya faɗa na cewa kamar gani ina ganin annabi Musa alaihi salam ya gangaro ta wajen saniya wa lahu du'arun bit yana mai daga murya da talbiya da haka manzo Allah kuma ya faɗa cikin wani hadisin yace afdalul hajji al ajju was mafi bikin aikin haji wato ne al wato aikin hajjin da aka fara da talbiya da aka daga murya sannan kuma ya zanto an zubar da jini a ciki ma'ana an yanka a ciki wannan duk dalilai ne cewa tamattu iya fi dan ifradi ba a yanka dabba a ciki ina fata kun fahimta mutum zai talbiya yaya siffar talbiya take siffar talbiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la an gane ko labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka manzo Allah yi ya zo cikin wani hadisin yace labbaik allahumma ilahal haqq a labbaika ilahal haq ba tare da kalmar Allahu ba labbaika ilahal haq labbaika haq ya tabbata kuma ya ji waɗansu daga tarihi kalak ko ka ce labbai ka ilahal haq ko ka ce labbai ka zal ma'arij ka zal fawadil an ji abdullahi dan umar yana cewa labbai labbaika wa sa'adaik wal khairu bi yadaik war raghba'u ilayka wal amal manzo Allah ya ji shi ko bi hana ba labbai labbaika wa sa'adaik wal khairu bi yadaik warrahmani ko duk abin da ka faɗa cikin waɗannan wajen talbiya yayi in ka ga dama ka yi wancan in ka gaji da shi ka canja salo in ka gaji da wannan ka canja salo don ka rinka samun nishaɗi da karsashi wajen ibada mace za ta yi namiji zai yi mace za ta ɗaga murya namiji zai ɗaga murya Aisha ta rinka ɗaga murya har wani da yake kai wannan murya muryawa nake bi ana talbiya sai ne wani ya kace ai Aisha ce matar annabi inda mata ba sa ɗaga murya da ba za a ji da ina ba ta amfani kar wani cewa muryar mai mai jirki ba ya da hujja ko ta cikin ko mutum zai ta yin talbiya har sai lokacin da waɗansu malamai suka ce ya shiga ka'aba waɗansu mutane suka ce ya hango masallaci amma da yadda ya tabbata cikin hadisi mutum zai yanke talbiya da zaran ya fara hango gidajen makka ɗakunan makka rufin kwanan mutanen makka ya fara hango su sai dakatar da tarbiya sai su kuma har yi shiga makka har yi je masallacin ka'aba kafin yi shiga sai tabbatar ya yi alwala idan ya yi alwala mustahabi ne ya shiga daga kofar da ake kira babu bani shaiba ba domin ita ce take dab da saitin hajar al babu bani sai ba kusa da gidan fahar kenan daga nan zaka fito amma ba dole bane in ka ga dama ka shiga ta kowace kofa ma ina fatan kun fahimta duk kofar da ka ga dama ka shiga yayi lokacin da za ka shiga sai ka shiga da kafar dama tun da masallaci ne ka kuma yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka karanta addu'ar da ake karantawa ta shiga masallaci wannan duk mustahabbai ne ba dole bane ba an gane ku ka shiga da kafar dama kana mai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kana mai Allahumma aftahli Allahumma aftahli ba rahmatik wata addu'ar ta fi wannan tsawo wata ta takaita a nan wata da wani lafazin daban ba nan ba duk wanda kai ta yi lokacin da ka shiga aikin da ke kanka shine ka yi tahiyyatul masjid sallan nafila raka'a biyu domin gaisuwa ga mai masallaci saboda hadisin da ke cikin bukari wanda ya nuna duk wanda ya shiga masallaci kafin ya zauna ya sallar nafila raka'a biyu hadisin Abu Qatada al-Ansari ba bambanci tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin manzo Allah da ke Madina da masallacin gudu da sauran masallatai na duniya akwai waɗanda suke cewa wai Ka'aba idan an shiga dawafi shine gaisuwarta masallacin Ka'aba idan an shiga dawafi shine gaisuwar amma wannan ba hadisi ne daga manzon Allah ba da haka za ka yi tahiyatul masjid kamar kowane masallaci kai iyakacin kokarin ka kai sallah inda wani ba zai ketara maka ba kai sutura kai ma kuma kai iyakacin kokarin ka zarga zarka ta cikin cikin masallacin karka ketara sallar wani da zaran ka gama wannan sallar nafila raka'a biyu sai ka tafi za ka je ka fara tsawar dawafi ka fara shine daga saitin hajarul aswad hajarul aswad kuma idan ka lura ita ce inda yake kusurwar da hajar aswad yake kusurwa ta gabas maso kudu yanzu a masallacin wace kusurwa ce ta gabas maso kudu madalla to in ka je ka tabbatar ka gane gabas to kusurwar kudu maso gabas din nan anan hajar al-aswad yake a jikin kusurwar haka ya daga a kusan tsakiyar katangar daga sama ba dai dagawa da yawa ba ba kuma kasa yake ba shi wannan Hajar aswad wato wani bakin dutse ne wanda manzo Allah sallallahu ya bayyana cikin hadisi cewa daga aljanna yake kuma ya bayyana cikin hadisi cewa asalin sa fari ne kal kamar kankara amma zunubai yan adam ne suka sa ya zama baki duk wani hadisi sun tabbata shi Nasr al-Albani ya inganta idan ka je wajen hajjar aswad me ya aikin da za ka yi za ka yi tsaye daga cikin al'amura guda uku ne in babu cunkoso da yawa abin da ake so ka nufaci wajen gadan-gadan idan ka je sai ka safa shi da hannu kana mai yin kabbara akwai asar daga abdullahi ɗan abbas ka yi bismillah sannan kabbara kabbara ta tabbata daga manzan Allah amma bismillah daga abdullahi ɗan abbas ka ce bismillah wallahu akbar kana mai shafa hajar al'asuwa ɗin da hannunka sannan sai ka sumbace shi da bakinka ka gama idan cunkoso ya yi yawa ta yadda ba za ka iya samun ka sumbace shi da bakinka ba to sai ka yi kokari yadda ka taɓo shi da hannu sai ka sumbaci hannunka idan cunkoso ya yi yawa ka kasa kaiwa inda yake ba a ce ka yi turmutu da yawa ba za a ga jahilai musamman daga cikin larabawa har layi ake yi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan kuma za a ga mutanen mu daga cikin mu musamman irin karfin nan masu karfi da mutum kamar dan autan samudawa yana danna mutane da karfin tsiya Manzalan sallallahu alaihi ya ga Umar dan Khattab ya tafi zai je dan yake haba Umar kana da karfi da yawa in ka samu dama je kai ka samu dama nuna daga nesa karka je ka tattake mutane ba ba yadda kai turmutu ba wata mace ta zo ta da Aisha zo mu shiga ko ta halin kaka mu je mu sumbaci hadarin aswad take ni ba zan je ba manzan Allah ya hana ayi mu ciki ta ce ki zo mu ce ni ba zan je ba manzan Allah ya hana da haka ba a san mutum ya je ya turmu dan kai turmu sai ka zo ka rushe su ababai ko ka jawo kanka na kasul lada ba tare da kafar gama an gane ko ɗaya daga cikin matakai guda nawa uku ko dai in ka samu dama ka tafa da hannu ka sumbace shi ko wajen tafa da hannu zaka ce bismillah wallahu akbar sannan kuma ka sumbace shi da baka ko ko kuma ka samu dama ba ka yi ne ka tafa ka sumbace hannunka ko kuma ka samu dama ba ka nuna shi haka kana mai nuna shi kana bismillah wallahu akbar kawai ka sauke hannunka to sai ka fara tsawafi ba sumbatar hannu lokacin da ka nuna sai in ka taba ne zaka sumbata to sai ka fara tsawafi idan ka je ka dawo sai kenan lokacin da ka fara fi dakin ka'aba na hagun dinka ko ba haka ba dan daga nan dama za ka kana zagawa idan ka je ka zagayo ka dawo ɗaya ka sake zagayowa ka dawo biyu ke ka sake zagayowa ka dawo uku kenan da haka har kai guda nawa bakwai bakwai din nan da za ka yi wannan tawafin naka na cikin umara din nan shine yake an sunan tawafin kudu a wannan lokaci Da dawafin da za ka yi ana bukatan ka yi abin da ake kira al-istiba'u al-istiba'u al-istiba'u kuma shine wato za ka fito da kafadar ka dama wato za ka rufe kafaɗar hagu da wannan mayafin naka sai ka zuro su biyo ta karkashin hamatarka ta dama sai ka sake lulluɓa shi haka sai kasance nan kafadar ka a waje ina fata an fahimta har ka kammala wannan zagayen guda bakwai a haka ukun farko ana son ka yi da sassarafa abinda ake nufi ba gudu ba ba kuma sauri ba ba gudu ba kuma sanda ba to kana sassarafa ke haka za ka yi daya biyu har uku a uku dai na farko idan ka yi ukun farko a haka sauran guda hudun sai ka tafi a hankali ba tare da kayi abu nan an gane ko a cikin wannan dawafi da za ka yi babu wani abin da aka karanta ma cewa za a karanta an gane ko an bar maka kofa a buɗe in kaga dama kai karatun qur'ani in kaga dama kai tasbihi ko zikiri ko dai kai karatun qur'ani ko dukkan wani zikiri da ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi nayi ko da ba anan ba kamar su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kamar su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kai ta karatun qur'ani ko kuma kai shi manzo Allah yake cewa dawafi hukuncin sa kamar sallah sai dai shi an halatta yin zance a cikin sa sallah ko ba a halatta ba sai ce to dukkan wanda zai zance fala yanfit illa bi khair kar ya furta kalma sai in ta alheri to tunda manzo Allah ce kar ya furta kalma sai ta me to shi yasa aka ce kenan ya halatta ko mutum yayi karatu tun da alheri ne ko wani zikiri da ya gangaro daga bakin manzo Allah shi ma zo mai alkhairi amma ya faɗo ta kalma wanda ba ladabi da Allah ba ladabi ga manzon sallallahu alaihi wasallam wato ta saba wa kaidan shari'a domin duk lokacin da mutum ya faɗa abin da ya saba wa kaidan shari'a kaga ya saba ya muna ladabi da Allah ya muna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ku ga ana sayar da waɗansu ƴan littattafai waɗanda suka kunshi addu'o'i a ce zagaye na farko ga addu'a ta zagaye na biyu ga addu'a ta har zagaye na bakwai zuwa shawt al-awwal du'a shawt shautar Sani, shawt al-thalith hatta shawt Cewa sabi cewa ga addu'ar da ake yi waɗanda dukkanin su bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sultan za ga wani lokacin waɗansu jahilan laraba sun zo su samu mutane waɗanda ba su iya ɗawafi ba a ce zo a yi maka ɗawafi jawo mutane suna tafiya ana Allahumma Allahumma kaza kaza kaza kaza kaza kaza yanayi yana yi kuna yi kamar dan kwairo da yaransa ko ku san me kuke faɗa ba shi ma bai san me yake ba irin jahilai da kuke ta san ma me yake aiki sa saboda haka amma sai su samu mutanen mu sai a samu irin duhu na dukan duhu da mutane a tafi sai illa ma sha Allah tunda ya kai baki ne kai kuma kana ganin shi fari ne ya ma kurji ba abin da ya sani kuma kar ga waɗannan yan littattafan ga cewa ai ma a maka ne gindin ba ne a maka ba bid'a akwai yan bid'a suna na babboye cikin mutane za a yi ta buga littattafan dama me yake haifar da bid'a in dai da in dai akwai jahilci a duniya to za a yi bid'a ya akwai son zuciya kuma za a yi bid'a ai magana ta riga ta kare anan bid'a take ko jahilci ko me za ka ga mutum baya da son zuciya amma jahili ne don haka duk abin da aka lalubo aka bashi aka ce addini ne sai je kai kaga babu yadda za ka yi abin nan a cikin dawafi za ka ga laraba suna shashafa wurare ba ruwanka da wani shafa wurare inda aka yadda ka shafa a cikin ka'aba wurare ne guda uku wuri na farko bayanin sa ya gabata shine mai hajar al-aswad to sai wuri na biyu wurin da ake kira ar-ruknu al-yamani ar-ruknu al-yamani ar-ruknu al-yamani ita ce kusurwa ta yamma musu kudu a nan masallacin zai dane kusurwa ta yamma musu kudu yau ga can ko yamma musu kudu an gane ko to wannan kusurwa ta yamma musu kudu nan ne ake kira rukunul yamani idan ka je wurin kawai abin da ake so ka shafa shi da hannu haka kawai kauce ba abin da ake karantawa in baka samu shafa da hannu ba shi ba za ka yi nuni ba ko ba a yadda ka sumbace shi da baki ba dan manzo Allah bai sumbace shi ba wuri na uku sai wurin da ake kira al-multazam al-multazam bizai al-multazam ga hadar al-aswad saitin gabas kuma ga kofar ɗakin ka'aba wannan filin da ke tsakanin kofar shiga cikin ka'aba ɗin kanta da daidai hadar al wannan ɗan filin shine al-multazam in ka samu sarari bayan ka kammala ɗawafi, sai ka je ka ɗauki hannayenka da zira'inka ka sa haka a jikin ka'aba ɗin goshinka da ƙirjinka dukkan manna su da jikin ɗakin ka'aba in ka gama ka dawo ka yi ta tafiyar wannan haƙi ake ba wai shafa ake a jiki a shafa a jiki haka ba in dai ka samu dama ka je ka matsala jikinka haka zira'inka duk gaba ɗaya ka fada su jikin ɗakin aba, goshinka hancinka ƙirjinka, duk ka ɗan fara su ɗakin ka aba. ka manna su ɗakin ka aba. sannan sai ke ka shi ne wurin da ake kira al-multaza to banda waɗannan wurare guda uku ba inda ake shafa jikin ɗakin Ka'aba duk inda ka shafa ka saba manzon Allah kuma shari'a ba ta saka ba amma za ga waɗansu laraba duk inda suka ga waɗansu da abin da su shafa duk inda wata ita gulla ta gulla take jikin Ka'aba su shafa duk inda wani dan rubutu rubutu yake na Arabiya ba su san ko me ba su shafa su abin nan shikenan irin laraba nan da mutanen Pakistan da yan mangala da India dama in kana son bid'a a duniya ka samu Pakistan da India ai ka gama da bid'a kowace irin bid'a a duniya zaka same ta a can wajen shi yasa Qur'aniyun suka fito daga can Qadiyaniya yan Ahmadiyya suka fito daga can waye waye suka fito daga can Shi'a suna can waye waye gido imala to mutanen musulun sun ga farin fata ya abu sai su dauka addini ne sai ana ga waɗansu laraba ma suna yi ko babu larabi ne wani ɗan indiya ne an fahimta daga wannan wuri da ake kira rukunin yamani zuwa hajar al-aswad wannan ɗanatan wajen abinda ake so mutum ya karanta rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisin ya inganta an gane ku to idan mutum ya gama dawafin nan zagaye guda bakwai cikon dawafinsa shine sai ya zo wurin da ake kira makamu ibrahim daga gabacin ɗakin ka'aba ya fuskanci makamu ibrahim ɗin tare da ka'aba a hadar juna dan ya daga bayan ke kenan ya hada su ya fuskance su ya sallan nafila da ka'abi daidai lokacin da ya tafi wurin yana mai karanta wata zo min makami ibrahim musalla in bai karanta ba saboda bai iya babu ko yan wurin yayi cinkoso da yawa duk inda ka samu fili kawai sai ka je ka samu sarri kai sallar nafilar karaka a biyu ita ce cikon dawafin ka kun gane wannan da kyau domin in baka yi ta ba kamar baka kammala dawafi ba kenan idan kana cikin dawafi din nan ka ta ya walwale dole sai ka je ka sake alwala in ka zo sai ka faro shi daga farko from the beginning sabon gini za ka yi idan kuma wato ana cikin dawafin nan ba a kammala ba sai aka tayar da sallar farilla to kana rike da cewa yanzu na zagaya zagaye na uku kenan ana tayar da sallah daidai inda kake sai ka ci gaba da sallah idan an kammala sai ka dora ba sai ka faro daga farko ba sauran kasu kuma ka ta mi fata da kullu Allah ku gangara ku tafi gangara ku tafi jar ka ji ka sha ruwan zanzan ba lallai bane sai ka je rijiyar tun daga cikin cikin ka'aba ko ina in kana sha amma sai ka je ka shiga cikin ka. inda ramin da take ka je ka sha to nan waɗansu malamai suka sha bayan ka sha wannan ruwa ne na zanzan sannan za ka zo ka yi wannan abin a wurin multazam daidai kofa da kuma hajar al inda za ka manna jikinka wadanda suka ce da ka gama dawafi ka yi sallah ne zaka je ka yi duk wanda ka yi ciki da yi. lokacin da zaka sha ruwan zanzan manzo Allah na cewa magani ne kuma abinci ne ka iya shan ni ka iya shan su da niyyar dukkan wata cuta da ke jikinka Allah walkar da kai tabbas yana magani ne duk abin da ka sha domin sa da wannan niyyar ana sa ran ana sa ran ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ansa maka kun bai wannan da kyau bayan ka sha zanzam sai ka zo kuma ka tafi wurin da za ka yi sa'ayi a sayu bayna safa wal marwa sa'ayi tsakanin safa da marwa yayin da ka tafi wajen sa'ayi za ka fara tafiya ne kan dutsen safa yayin da ka bar ka'aba ka tafi wurin su safa din shine a damanka zaka tafi wurin kana karanta fadin Allah ta'ala inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim idan baka iya ta ba daula bane zaka je ka hau dutsen nan na safa har sai ka hau shi gurgurdan yadda ka iya hango ɗakin Ka'aba ko da yake yanzu gine-gine za su iya kare ba in ka samu ka hango fa lillahi alhamd in baka hango ba ka san dai ga inda Ka'aba take sai ka fuskanci wajen zaka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده an gane ku idan ka karanta waɗannan al'amura in ka iya su haka ake so kai in baka iya su ba in kai kabbaran nan guda uku Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka takaita anan ma yayi in ka iya karasawa la ilaha illallah wahda a'azza junda أنجز وعده وأعز wa ونصر الأهز ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إن كقال ثانيا ياي إن بك يا قال سابكم ياي daga lokacin da ka kammala wannan zikirin kana da fuskantar ɗakin ka'aba sai ka ɗaga hannu wuri ne na addu'a sai ka nace wajen roƙon ubangiji bukatunka alherin duniya da lahira ka nemi tsari daga sharrin duniya da lahira duk bukatun kar ka manta turmutsun bukatu da cunkoson ya sa ka manta da gafara ita ce mafi muhimmancin abin da zaka roka ita ce mafi muhimmancin abin da zaka roka bayan ka riga ka gama wannan sai ka gangaro sai ka nufi dutsen marwa idan ka je ka hau dutsen marwa ka yi tafiya ɗaya kenan sai ka faɗa abin da ka faɗa a nan kana mai fuskantar ka'aba kuma ka yi addu'a sai ka sake gangarowa sai ka dawo dutsen safa yanzu ka yi biyu kenan sai ka sake komawa ka yi uku kenan sai ka sake dawowa ka yi hudu kenan ka sake komawa biyar kenan ka sake dawowa shida kenan idan ka sake komawa ya zama nawa bakwai ma'ana za ka fara a kan dutsen safa ka kare a kan dutsen marwa domin zuwa ɗaya kenan dawowa biyu kenan sake komawa uku kenan dawowa hudu kenan sake zuwa biyar kenan dawowa da kenan in ka sake zuwa ya zama na bakwai ka kammala daga can ba sai ka sake dawowa nan akwai alhazan da suke shan wahala waɗansu saboda rikin sani sai su ɗauka yadda ɗawafi sai ka zagawa daga inda ka fara kai ɗaya to sai su ɗauka nan ma sai in ka je marwa ka dawo nan ka yi ɗai kenan ka sake koma ka da ni <laughs> kenan na taɓa ganin waɗansu mata 'yan Najeriya sun yi sun yi sun gaji har suka zauna ya ba ku gama ba suka ce ai yanzu dai suka yi rabi saboda su sai sun je sun dawo suka yi dai na ce ai kun wahala da yawa ai kun wahala da yawa to kaga rashin fadakarwa ɗin nan yana cutarwa ƙwarai da gaske rashin wazantarwa kuma dai akwai kuskure ga mutumin da zai biya kuɗi zuzurutun kuɗi naira dubu ɗari da tasa'in ko dubu ɗari biyu kuma bai je tambaye bayani daga wajen malamai ba kawai je da ka akwai silmi mai yawan gaske ka je ka kashe kudin ka kuma ka je ka yi ba dai haji ba wai Allah abubakar yace hajijiya ka je ka yi hajijiya ka dawo a ga aibe shi sa'ayi ba dole sai da alwala ba ba kaman tawafi ba ne dole sai da alwala shi ba dole sai da alwala ba ko ba ka da alwala za ka iya sa a wurin sa'ayi lokacin da kake tafiya kan marwa da lokacin da kake dawowa za ka wuce wani wuri wurin da ake kira al'alamani wato akwai waɗansu alamomi guda biyu da aka sa alama ta farko daga nan za ga an sanya fitilu a jere irin fluorescent nan candle din nan an do jera su sai idan an yi gama an sake jera su to wurin da ke tsakanin fitilun farko da na biyu wuri ne da ake son in za ka wuce ka wuce da sassarafa ina fata an fahimta to amma wannan sun fara ta shafi maza ne banda mata ta shafi maza ne banda mata an gane ko mata ba za su yi ba ce ba su lokacin da kaje za ka sarrafa in ka dawo tun daga na farko har na karshe duk za ka yi mai wannan sarrafar a daidai wannan wurin sananne wanda ba ya da girma da yawa an gane ko to idan ka je na bakwai din nan na ƙarshe wanda shi ne na ƙarshe to lokacin ka kammala umara kaf ɗinta abin da ya rage kai shi ne aski ko sai tunda aikin hajji za ka yi nan gaba yanzu ka iya sai dai idan ka zo aikin hajji ka aske gaba daya in kana da saurin yin soma kuma ka iya askewa idan ka zo kuma ka sake aske aikin wannan aski da za a yi ya shafi maza ne su mata za su ɗan rage gashin kansu ne kaɗan idan mace tattara gashin ta gaba ɗaya haka abin ta miƙar da shi sama haka daidai kan ɗan yatsan nan wanda ake kira al'amula daidai tsawon gashin kan haka na ƙarshen sama shi za ta kama sai ta yanke shi kenan ta gama an gane ko kai kuma idan kai sai ko kai aski shi kenan ka gama kawai sai ka je masauki ka cire waɗannan kayan naka na ihrami ka sa kayan gida ka ci gaba da harkokinka a cikin garin makka cikin kayan gida yanzu ka riga ka kammala umara wannan umarar da muka yi ko da umara kake zuwa ta yau da gobe wadda ta shafi aikin haji ba daidai wannan ce sufarta an gane ku ranar takwas ga wata sannan za ka tafi aikin haji takwas ga wata rannan ne za ka tafi aikin haji za ka ɗauki ihrami irin yadda muka faɗa a siffar farko ka yi wanka ka sanya turare a jikin ka sanya a jikin ihramin ka dama suna wankakkun su in ka ɗaura su a jikinka sannan sai ka ƙulla niyyar aikin haji Labbaika allahumma hajjan ko hijjatan sai ka ci gaba da talbiya Labbaika allahumma labbaik Labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل كوكا هذا دكا كوكا ذا بديك اي كوكا يوانا ينجم كي يوانا daga masaukinka daga ɗakinka za ka fara wannan daga masaukinka za ka fara wannan ka fito ka tafi in ka fara daga daki yayi ka zo tsakar gida yayi in baka fara ba sai da ka zo ka hawo mota kai duk yayi an gane ko wannan rana ta takwas ga wata za a tafi mina abinda ake so a zahar ta dace ka yi kai zahar dama kasar za ku yi kai da limami ku yi la'asar kasar za ku yi magariba ba a takaice ta dama ku yi ija'i kasar asubahi yadda gari ya waye wace gari nawa ga wata kenan tara ga wata to rannan ne ranar arfa za ka tashi daga mina ka kudin na kayanka a tafi arfa ana ta talbiya a hanya labbaik labbai labbaik labbaik la kala laka in ka dama bayan talbiya kuma sai kai hailala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir labbaik allahumma labbaik kana tilkawa da an gane ku za ku wuce iyakar muzdalifa kun wuce mina kun wuce muzdalifa kun za ku je wurin da ake kira urada to anan gurin ne inda da ne babu cinkoso lokacin manzan Allah manzan Allah ya dan da zango a wajen har sai da rana ta yi zawali da rana ta yi zawali sannan ya ci gaba ya je wurin da ake kira namira daf da shiga filin arafa a nan gurin ya hada zahar da la'asar sai da aka yi hudu ba sannan aka sallaci azhar raka'a biyu aka tashi aka yi kama kuma aka sallaci la'asar raka'a biyu sannan aka shiga arafa to amma yanzu cunkoso ba zai iya waka tsare mutane a wannan wurin ba tsayawa a wurin musahabi in kai ka iya tsayawa kai ɗaya shi kenan in ka iya tsayawa ba kai tafiyar ka kawai saboda cunkoson mutane ya yawa mutum wajen miliyan biyu miliyan uku ko sama da haka ya za a ka iya zai wahala ka iya sarrafa so yake ce su tsaya a nan gaba ai sai a mutu da yawa da haka waɗanda za ka san mutum goma ma suna arfa to amma dai lokacin da ake kira na tsayawan arfa baya farawa sai bayan rana ta yi zawali an yi azhar da la'asar ko kai kadai za ka yi sallah ana son ka yi jam'i a wannan rana jam'in da ake kira jam'u taqdim ka jawo la'asar ka sallaci ta lokacin azhar azhar raka'a biyu kai sallama sannan ka tashi kai la'asar raka'a biyu wace da ikamarta to idan an gama wannan to shikenan sai a shiga arfa arfa kuma ba dutsen bane arfa da yawa mutane sukan kiran wannan dutsen shine arfa. a'a filin ne ake kira arafa shi wannan dutsen da ke tsakiya ya shahara da suna jabalun rahama haka sunansa yake amma ba wai shi dutsen shi ne arafa din ba filin wurin shi ne arafa an gane ko shi yasa shari'a bata shar'anta ma baka hau dutsen cewa ma sai ka hau dutsen bid'a ne baya cikin addini da manzo Allah bai hau dutsen ba ya tsaya a wani kwazazzabo dama da dutsen ya fuskanto ka'aba yana kan raƙuminsa ko dabbar da yake haye ce wa kaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif manzo Allah ce ni kan na tsaya a nan duk inda kuka tsaya a filin arfa din nan wurin tsayawa ne ya halatta kuma da aka ce tsayuwa kar ka dauka ana son ka tsaya a tsaye kam a'a in ka ga dama ka tsaya in ka gaji ka zauna in ka ga dama ka kishin gida in ka ga dama a tsugune duk a halin da ka tsaya shi ke yayi ko da mara lafiya da baya da lafiya idan aka tattara shi aka tafi da shi aka je aka kwantar da shi har lokacin tasowa aka taso sunan shi ya tsaya wa arfa ina fata an fahimta ko da da aka je tsananin ciwo ya masa yawa aka masa allurar barci yayi shara barci har aka taso yayi arfa ka da daman ka ce bai arfa ba abinda ake so mutum ya yawaita zikirin Allah manzon Allah ya ce khairu du'a du'a yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arfa abinda yake nufi a nan du'a bi ma'anar ibada kenan wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul ala kulli shay'in qadir yake mafi abin da na faɗa ni da annabawa da suke kafina shine kalmar la ilaha illa له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yake shine mafificin abin da ya faɗa a wannan ranar mafificin abin da ya faɗa shi da annabawan da suke kafin sa to da haka wannan shi ya kamata mutum ya so mai sawa in yayi wannan yayi wannan ya gaji yayi karatun alqur'ani in yayi wannan yayi wannan yayi wani zikirin yayi wani zikirin duk dai zikirin mafi kyau dai ka zaɓo wani zikiri da ka tabbatar ya inganta daga bakin manzon Allah dan ka san in ya inganta daga bakin manzon Allah to ba kuskure ce amma duk zikiri ko addu'ar da wani malami ne ya baka ya iya yin kuskure ko wajen nahau ko karancin ilimi na iya sa ya muna da ga ubangiji wajen yayi dai ke faɗa abin da ba a yaban Allah ne amma in ya fito daga bakin manzan Allah ta tabbatar babu wani kaufi dan manzan Allah shine a'lamun nas billahi shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa sanin yadda ake wa Allah ladabi yadda ake girmama Allah yadda za a yi wa Allah fadanci a roke shi buka sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta yi la'asar waɗansu malamai suka ce to suka yi wata istighfari a wannan lokaci musamman kuma sai yi istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ka yawaita istighfar daidai wannan lokacin ne ubangiji ta'ala ke wa mala'ikunsa takama da mutanen arfa ina cewa ku duba bayina ga sanan a tauni shu'fan gubra sun zo mun shu'usan su duk a hargitse ko samun sukunin a tafi a hankali a natsi kar a ganganci da mota in ma a kasa ne kar a yi cinkoso kar a yi kaza kaza a tafi a hankali kar a yi turereniya har a zo muzdalifa idan an zo muzdalifa a nan wurin da ake so ka haɗa magariba da isha'i jam'u ta'khir domin ɗazu ka haɗa azhar da al'asar jam'u taqdim la'asar ka ja ta lokacin azhar to yanzu magariba ce zaka jinkirta zuwa lokacin mai isha'i dan idan ka taho kan kafin ma ka zo muzalifa kan ai isha'i ta yi ballantana a aikin haji yanzu kan wani lokacin akwai waɗanda ba sa samun dama saboda gosulo su zo muzalifa ma har sai tsakiyar dare to in kaga lokaci dare zai raba tsakiya baka yi isha'i ba ai sai kai malaka hada su ko akan hanya ta kama ka dan tunda baka samu daman zuwa ba babu da ka iya saboda gosulo ya turke ka akwai wata shekarar da waɗansu ma ba zo muzdalifa ba sai da gari ya waye saboda cunkoson motoci to amma hukumomin kasar saudiya Allah saka musu da alheri duk shekara in zaka je aikin haji ka tambayi wanda ya taba zuwa aikin haji tun daga 1981 zuwa bana shekarar da ta wuce ta 2000 din nan ba shekarar da zai mutum zai je bai ga waɗansu canje canje ba ko ƙarin tituna ko ƙarin yanayin gidaje ko inda da ba hanya an yi hanya ko inda da wani dutse yake kaga dutse an fashe shi ko kuma idan an ga yawa mutane banga banga a huda ta tsake shi a yi kwalta a wuce yayi ta zaman sa yadda yake <laughs> shine sai mutane mu je su ganin sai kaga su suna amfani da kudin su ko me hada ku yi amfani da naku kudin sai ku sace saboda haka a idan an zo muzdalifa mutum ya hada magariba da isha'i ba wata sallah ko ibada da aka sar'anta maka a wannan dara so ake ka kwanta kai bacci kar ku manta kwana a muzdalifa wajibi ne dole ne ga mai aikin haji waɗansu malaman ma suka sa shi rukuni cikin rukunin aikin haji yan zahiriya suka ce rukuni ne sai ibn hazm an gane ko wajibi ne daga cikin wajiban aikin hajji mutum sai ya kwana a muzdalifa amma an yi uzuri an yi hanzari ga mata da tsofaffi mata da tsofaffi idan dare ya raba tsakiya sai su tashi su tafi su je su kwana a mina dan washe gari da safa bayan rana ta fito su je su yi jifa cikin kwanciyar hankali mata da tsofaffi da dukkan wani mai uzuri in kana cikin jami'an tsaro yayi in kuma kana cikin ayarin mata kai ne shugaban su ka je ga matarka ga mahaifiyarka ga kuma wata matar ma ga kowa da nan kai ne shugaban matan ka ganin gurin kai hukuncin ka ya kama su hukuncin su ya kama su saboda haka sai in dare ya raba su nan sai ko tashi fita ku je ku kwana amina amma duk wanda ba mace ba ba kuma tsoho ba kawai maji karfi babu wani uzuri sai ya kwana amina na sai kwana a muzdalifa idan ka kwana a muzdalifa ka yi barcin ka yadda kake so har sai ka tabbatar alfajir ya keto idan alfajir ya keto ka tashi ka yi sallar asubahi akan kai daga nan sai ka fuskanci ka'aba kana mai ambatan Allah kana mai istighfari kana roƙon gafaran ubangiji ubangiji ta Allah ce fa iza afattum min arafatin فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين yayin da ko gangaro daga arfa sai ku zo ku ambaci Allah a wurin da ake kira al-mash'ar al-haram shine wannan dutsen wanda yake kusa da babban masallacin Muzdalifa shine mash'ar al-haram Waɗansu malaman suka ce a ai al-mash'ar al-haram shine duka filin Muzdalifa ne duk garin Muzdalifa kawai Muzdalifa gaba ɗayan ta mash'ar al-haram ne ita manzon Allah da ya ya zo yazo wa yace ha huna wa jam'un ha mawqif jam'un suna da daga cikin sunayen muzdalifa manzon Allah ce na zauna anan na tsaya anan muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne zaka fuskanci ka aba kana abin nan fadkurullaha inda al-mashar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم wato ku kaga zaka yi zikiri din yace fazkurullaha inda lamsar haram sannan yace kuma wastaghfir wato wastaghfirullah ku ambaci kuma ku yi istighfari zikiri ne istighfari ake a wurin manzo Allah ya tsaya nan yana zikirin Allah yana istighfari hatta asfara jiddan har sai da gari yayin sha saura kiris gari ya gama wayewa gaba daya sannan manzo Allah ya daina ya addu'a sai ya taho wata kuma mina lokacin za ka gangaro mina ka taho za ku bi ta wurin da ake kira wadi muhassir inda aka hallakar da ashabul fil ana son idan mutum ya zo wurin in dai ba gosulo bane ba kai masa ka wuce da sauri amma kila wani ma bai sani ba ban shi ba zai a wajen inda ba kowa ne zai tantance waɗannan wuraren ba to amma duk inda mutum ya iya karatu kaga amfani ilimi in mutum ya iya karatu zai ta gani a rubuce za a rubuta da turanci za a rubuta da larabci a wani wurin ma bayan sun rubuta da turanci da larabci sai su rubuta da faransanci a wani wurin ma su hada da yaren pakistan a ko wurin ma da har da hausa ma suna rubuta ina fata an fahimta suna lura da adadin musulmai yarukan da musulmai suka fi yawa a ciki wanda kuma an san suna zuwa aikin haji sai da an rubuta da yaran su ina fata an fahimta to saboda ka ga amfanin karatu kenan lalle ya kamata mutum ya yaki jahilci ya iya karatu da rubutu ta kowane irin harshe dan in dai kana da ilimi to ba za ka zama bako a gari ba in ko mutum ba da ilimi dole ya zama bako idan ka zo mina a wannan rana aiki hudu ne a gabanka aiki na farko jifa aiki na biyu yanka aiki na uku aski ko saisaye aiki na hudu tawafil ifada a can makka ayyuka guda nawa kenan hudu jifa yanka aski tawaful ifada haka ake so ka yi su a jere jifa za ka ɗauki duwatsu guda bakwai idan ka zo wuraren jifa ɗin guda uku ne wannan jifa ana kiranta da suna jifan shaidan amma sunan jifan shaidan ba cikin hadisi ya zo ba ko aya sunansa a cikin hadisi ramyul jamarat ramyul jamarat amma tun da ya shahara shaidan ake cewa su ma da suka zo fassara a wajen sai suka ce shaidan karami shaidan babba da hausa haka suka <laughs> wato wato na farkon shaidan karami daga nan sai shaidan da tsakiya daga nan sai na karshen katin shedan din kenan a gaskiya wannan ya zai ba mutane wata koyarwa daban sai mutum ya rinka jin lalle ga shedan nan ya tsaya ana jifansa dan san ba jifan shaidan ba kawai jifa zaka ce ramyul jamarat wurin jifan na farko wanda lokacin da kake daga mina shi zaka fara tarasuwa shi ake kira aljamratul ula na biyu shi ake kira aljamratul wusta na uku na karshe shi ake kira aljamratul aqaba jamra ta karshe wanda daga ita sai ka kama hanyar maka to wannan rana jifan da zaka yi a wannan ranar ta sallah ranar goma ga wata ba ruwanka da wurin jifan farko ba ruwanka da wurin jifa na biyu za ka zo ne ka jefi wurin jifa na uku abinda ake so in za ka jefe shi ka sanya mina a damanka makka tana hagun ɗinka ka fuskanci abin ka ɗauki dutse da za ka yi jifa da shi dutsen da za ka yi jifa da shi karami ake so kamar irin dutsen nan da ake wasan alhaz da laraba suke cewa alhaz wato akwai wasa da ake duk wanda ya yaranta a kasar hausa ya san ka sa dan dutse a nan wurin kai haka ka balla shi haka ko ba haka ba shine hasal khaz to kamar wannan dan dutsen ma'ana dai kamar kan karamin dan yatsanka ko mabin dan yatsanka wannan dutsen ba wai katin dutse da ka dauka murguje da ka cika hannunka da shi ka jefa ba yadda jahilai suke yi ko kuma ka dauki takalmi ko ka dauki gungunan coca cola ka wurga duk wannan abin ne ko kwalba duk shirme ne wannan jahilci ne dutse za ka dauka karami haka madaidaici guda bakwai idan ka zo wajen an gane ko wato ainihin za ka yi basmala ka jefa bismillahi ka jefa ɗai bismillahi biyu kenan bismillahi uku hudu biyar shida bakwai ko wace jifa kana yin mai basmala ba za a kara bismillahir rahmanir rahim ba a'a bismillahi kaɗai za ka yi sai ka je har guda bakwai idan ka je za ka ga akwai fila da aka yi haka wani ginshiki da aka yi na subunci da dakin aka zagaye shi kuma da wani gini haka to abin da ake so tsakuwar da zaka jefa ta fada cikin wannan kewayen cikin wannan cycle din ba wai lalle ne sai ta samu wannan fila din ta tsaye ba kawai wannan sun yi ne dan mutum ya ji daɗin yin saitin yadda abin zai fada ciki kun fahimta da kyau da ka jefa ta fada ciki ɗaya biyu har zuwa bakwai shi kenan ka gama ina fata an fahimta sai ka fuskanci tsakin ka ba kai addu'a sai ka taho sai kai tafiyar ka don ka taho kai tafiyar ka sai ka tafi inda ake yanka ka je ka yanka dabbar ka